اللهم اشرح لي amri, ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana yau lahadi muna tara ga watan ramadan Oh. jira dubu ɗaya 1443 ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna goma ga watan hudu shekara ta da 2022 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan majalisi a wannan masallaci na zamzam kuma a wannan wata mai albarka na ramadan a muna cikin suratu yunus har yau wancan sati a afwan jiya mun tsaya kan aya ta 64 a yau za mu tsora kan aya ta 65 a bismillah al-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون نعم الله ملوك كيتش ولا يحزنك قولهم kada maganganun da suke gaya maka su bakanta maka rai inna la'izzata lillahi jami'a lalle izza da buwaya tana ga Allah gaba ɗaya huwa sami'ul alim shine mai ji kuma mai gani ala ku saurara inna lillahi man fi samawati wa man fil ard lalle abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duka lillahi na Allah ne mulkin sa ne sa ne kuma gudanarwarsa ne وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء waɗanda suke bauta wa wani ba Allah ba ba ababen tarayya ne na gaskiya ba suke bi wato suna bin ababen da suke ba alloli ne na gaskiya ba in yattabi'una illa zan ba abin da suke bi sai zace-zace mummunan zato zaton za su iya masu wani abu kuma ba za su iya ba wa yanhum illa yakhrusun su ba komai suke ba illa shace faɗi su ce wannan gumakan za su yi masu kaza za su yi masu kaza kuma ba haka bane huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi Allah shine wanda ya sanya maku dare domin ku sami natsuwa a cikinsa wannan hara mubsira kuma ya sanya maku yini ya zama mai haske domin ku fita neman abinci inna fi zalika li qaumin yasma'u lallai cikin waɗannan ayoyi na samar da dare da yini akwai wato ayoyi ababen lura qaumin yasma'un ga mutane da suke ji in an gaya masu wa'azi an nuna masu sukan ji su gane to akwai ayoyi gare su Allah madaukaki subhanahu wa ta'ala yana haƙurtar da manzo farkon wannan aya akan abin da mushrikai suke gaya masa bakaken maganganu su ce masa boka ne shi kahinun majinunun haka har su ce shi su jingina masa hauka su ce a'a ɗan sihiri ne duk ba abin da ba su gaya ma manzo sai ake haƙurtar da shi wala ya hazunka ƙauluhun wannan zantuttuka da suke gaya maka kar su bakanta maka rai kar ka damu ai da sunanka amin sunanka mai gaskiya sun san ka tun kana yaro ba su gaya maka ba sai dan da wani dalili shine ka kiraye su zuwa gaskiya sannan kuma wannan ya zama wa'azi ga dukkan wanda ya bi hanyar annabawa yana gargaɗi na wa'azi to lallai zai gamu da ƙalubale za a gaya masa mara daɗi za a gaya masa suna mara kyau to sai ya haƙuri kila da baya wannan da'awar ba za a gaya masa ba to shi waye shi manzo ma shugaban halitta an gatan Allah an gaigaya masa baƙaƙen maganganu amma Allah cewa ya yi haƙuri kar ya ce zai rama kar ya ce zai raddi domin dalili ne yasa ake masa ta ce wannan da'awa in kuwa amma manzo to waye kuma zai zo yana da'awa ba za a rika gaya mai maganganun da ba su dace ba sai Allah ya ce innal izzata lillahi jami'a lallai izza da buwaya da ɗaukaka duka tana ga Allah jami'an gaba ɗayanta tana ga Allah kuma tana ga muminai tana ga manzo tana ga muminai ko eh wato lahu wa li rasulihi wa lil mu'mini lokacin da munafukai suke ɗauka izza tana gare su suka gaya ma manzo nabi ya fita yaƙi munafukai suka ce wato ainihin la'in raja'ana ilil madinati la ya kuri a'azz a azumin haladar. idan muka dawo gida madina kenan masu izzawai za su fitar da kaskantacce Allah ya ce inal izzata lillahi wa rasulihi wa mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamuna wa nuru akace la yafqahun kaga izza ta Allah ce da manzo da mu'minai shi yasa in kana neman buwaya da ɗaukaka rike addinin Allah rike Qur'ani bi hanyar manzo shikenan sai ka sami ɗaukaka tabbatacciyar ɗaukaka ba ɗaukaka irin ta duniya da take gushewa ba ko ta mulki ko ta wani abin nan wannan duka gushewa suke amma izza ta ƙololuwa wacce za ta kai ka har gidan aljanna to shine bin Allah bin manzo shi yasa manzo duk abin da za a gaya mai bai taɓa raddi ba saboda amuna na mai daina abin da yake saboda ya san inal izzati lillah jami'an duk wata ɗaukaka tana ga Allah gaba ɗayanta saboda haka Allah ake bi sai a sami ɗaukaka duk mai neman ɗaukaka ya bi Allah ya bi manzo ya bi ƙur'ani ya tsaya kan sunar manzo sai aka ce huwa sami'ul ali sifofi ne na Allah sunayensa ne Allah shi as-sami'u mai ji ne sannan kuma al-alimu masani ne ya san duk abin da ake faɗa ma manzo da abin da ake faɗa ma aibata addinin da ya saukar duka ya sani kuma yana jin abin da ake masu izgilanci in suna izgilanci Allah na ji sannan yana sane iliminsa ya kewaye da abin da masu izza wato masu izgilanci suke yi iliminsa ya kewaye da dukkan halittu shi yasa wannan hakurtawa ne ga manzo za ka ce ala ku saurara inna lillahi man fi samawati wa man fil ard lallai abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa lillahi na Allah ne a nan sai yake amfani da man a wani wurin za mu ji an ce inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ma ana idilakin ta ga abu mara hankali man kuma ga abu mai hankali wato abin da ke cikin sammai na mala'iku kenan da abin da ke cikin ƙasa na mutane to duka na Allah ne ba wani mutum ɗaya da za ka ɗaga ka ce wani ne ya halicce shi ba Allah ba babu shi duk mutane tun daga farko har ƙarshe duk duniyan nan gaba ɗaya halittun da ke kanta na mutane na Allah ne da su da aljami su ne man to sannan idan su ma na Allah ne to sauran ayoyin da suke zuwa da inna lillahi ma fi samawati duk abin halittun da ke cikin samai wanda suke kila baka san su ba da wanda suke cikin ƙasa wanda baka san su ba marasa hankalinsu kwari tsuntsaye tsutsotsi da sauran halittu duka to duk sai a ce maka na Allah so da yawa ƙur'ani yana zuwa da waɗannan ayoyi ana maimaita su saboda me jaddada rububiya ga ubangiji Allah shine rabbu shine khaliqu shine mudabbiru eh shine kuma maliku duk abin da kaga a sammai da ƙasa masu hankali da marasa hankali duka na Allah ne mallakar sani halittar sani kuma ikon sani kuma shike gudanar da su kuma kai kana ɗaya daga cikin manfi samawati wa manfil kai ɗan adam kenan saboda haka da kai ake ka sani cewa waɗannan halittu duka na Allah ne manya-manya da muke gani sammai da ƙasa da abin da ke cikinsu saboda haka sai aka cewa yadda bi ullami yattabi ulladhina yad'una min dunillah shuraka waɗanda suke bautawa ya a nan ma'ana ya duna kinan waɗanda suke bauta ma wato wani ba Allah ba sai aka ce wato ainihin ba ababen tarayya ba ne ga Allah wato su ababen shuraka ɗin suna bauta musu amma su ba ababen tarayya ba ne ga Allah don ababen da aka faɗi a baya su ba su suka yi su ba duk wani abu da ake bauta ma Allah bai shi ke da sama ba ba shi ke da ƙasa ba ko ba shi ke da ababen da ke cikinsu ba saboda haka kenan wato ainihin kaga kenan ababen tarayya na gaskiya wato su ba ababen tarayya na gaskiya suke bi ba su mushrikai suna bin ababen da suke bi amma ba na gaskiya ba ne don ba sa halitta ba sa azurtawa ba sa talautawa rayuwarka ba hannunsu take ba wa ma ya tabi wallazi ne da una min lahi shuraka in ya tabi una illa zan ba komai suke bi ba face zace-zace eh bisa shakka ba su da tabbas dan idan an tsitse su an ce ababen da kuke bauta ma to su maku ka zamana suna iya yi ba abin da suke yi ashe ga bauta suke bisa zato wai za su tserar da su za su cece su wannan zaton wa in hum illa ya ba komai suke ba face shaci faɗi babu tabbas cikin abin da suke din sai aka koma aka nuna mana wata rububiya ta ubangiji aka ce wa huwa allazi ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi Allah shine ya sanya maku dare domin ku zauna cikinsa ku sami nutsuwa. da an ce ranar nan sarmadan ce da take nan ka wuni kana ta ɗawainiya je kanan faɗinan nemo abinci sannan kuma a ce daren ma haka yake fayau irin yadda rana take rayuwa za ce daɗi ko kuma da yadda daren yake haka zai ɗore dindin yau yadda muke fama da rashin wutan nan a ce dare kana ta fama ba lantarki babu gas da za a ɗan zuba babu diesel babu wane ne duk abubuwa a ce kuma haka ranar nan ma take hasken nan babu to sai aka ce sai Allah ya tsara maku rayuwar da za ku ji daɗinta shine wanda ya sanya maku dare litaskunu fi ko wajen annan laila libasan waja'alna nahara ma'ashan muka sanya dare ya zama sutura ko ba ka dan kwanta ka huta sannan yini kuma ma'ashan lokacin neman abinci shine wannan nahara mubsira aka sanya maku rana ta haskaka ku fita ku nemo abinci har ma yanzu wata halittar da Allah ya samar wacce da babu ita zamanin manzo wa ita sola eh idan daren ba duhu to sai a zoki hasken ranar na yanzu sai a kai shi da daddaren a haska a je wata nema ta ubangiji wanda Allah ya kawo mana maimakon a gode ma Allah sai kuma ga wai ana daɗa kafirce ma ubangiji sola ga ta nan wata fasaha ce da Allah ya kawo yanzu da rana ga ta nan babu bil ba komai haske ka sha shi. yadda kake so ya haska maka ko ina gashi yanzu ba sai da fitila ba za mu yi karatu Allah ne ya sanya mana wannan daren mubsir wato yinin mubsira mai haske don mu fita mu nemo abinci mu je mu faɗi tashin mu sannan kuma sai aka sanya dare shi kuma sakanan yadda za ku natsu aka sanya shi sutura ka gaji da ka je ka kwanta duk gajiyan nan kafin asuba ka ji ta tafi sai kuma gari ya kwashe ya waye ka sake kwasa wata gajiya dare ya yi ka sake kwantawa duk ta tafi wannan ba ni'ima ba ce akwai mai yin wannan in ba Allah ba to me yasa ake bauta ma wani ba Allah ba me yasa ake bin soye-soyen zukata wanda ke mana wannan gashi nan yau hada na'ura ta sola duka yi mana ga rana ba bil shi ma daren haka mu sha duhu mu huta duka wannan ni'imomin inda bil za a yi sai ka biya za ka iya inda daga wata hukuma ce in ta hana ka za ka samu to ba daga hukuma kowa rana take ba daga ikon Allah take ikon sa ne ya ba mu mu sha mu ji daɗi sai mu kuma mu bauta masa shi kadai shi yasa ƙarshen ayar sai Allah ya ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un lallai cikin wannan akwai aya amma ga mutane fa masu jin wa'azi wato ainihin yasma'una wanda suke jin hadhihi hujaj wal adilla hujjojin nan da muka ji suke jin su sannan fa ya tabiru na biha suke ɗaukan izina da su dillu na ala khaliki ha wa ha wato wa ha. sai su ainihin kafa hujja da su a bisa girman mahalicinsu in ka ga girman sama girman ƙasa yini da rana kullum ga sanan in ka ga girman su to sai ka koma ka ga girman mahalicinsu su shine wa shine Allah sai ka kaɗanta shi da bauta ka ji tsoronsa ka bi dokokinsa ka nisanci hana-hanansa ƙur'ani ya yi maka amfani kenan karatu ya maka amfani amma ka ji kawai ka karanta zi ka wuce babu tadabbure babu wannan da Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un kinan karatu bai amfani ba abin da yake so ka ji ka fahimta kai aiki da shi me Allah ya ce قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون نعم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون نعم الله قالوا اتخذ الله ولدا قالوا wato suka ce ittakhadha Allahu walada wai Allah ya rike da Allah yana da suwa suka faɗi wannan kiristoci kenan sai Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya kore ma shi abin da aka jingina masa subhana tsarki ya tabbata gare shi a ce Allah na da huwal ganiyu shi Allah mawadaci ne ai wanda yake gajiyayye shi yake neman ɗa da in ya girma ya gaji ɗan ya taimaka masa allah shi huwal ghaniyu mawadaci ne lahu ma fi samawati wa ma fil abin da ke cikin samai da ƙasa nashi ne to ya kuma zai riƙe ɗa bayan da halitta sani in inda kun min sultanin bihada shin kuna da wato ba ku da wato a wurin ku ba ku da wata kuna da wata hujja ne akan abin da kuke faɗi na Allah na da ɗa eh? in inda kun min sultanin bihada ba ku da wata hujja a wurin ku na faɗa ma Allah yana da ɗa ko jingina masa wani abu na gajiya a ala allahi ma la ta'lamun yanzu kuna jingina ma Allah abinda ba ku da ilimi akai abinda ba ku sani ba ku rika gaya ma Allah Allah na da da qul innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yaftarun ka ce masu lallai waɗannan da suke ƙirƙira ƙarya su jingina ma Allah liflihuna ba za su rabauta ba ba za su sami nasara ba mata'un fi duniya ɗan jin daɗi ne na duniya kaɗai za su samu sun ilaina marji'uhum sannan zuwa gare mu makomarsu take sun ma nuziquhum al'azaba shadida sannan mu ɗanɗana masu azaba mai tsanani bima kanu furun. da abin da suka sance suna yi na kafirci na jingina ma Allah ɗa wannan kalma babba ce in muka duba wato nan inkari ake na Da awar Allah na da da Allah yana inkari yasa ƙalu su suka ce kafirai mushrikai bangarori uku dukkansu sun jingina ma Allah da eh mushrikai na larabawa suka ce mala'iku yayan Allah ne su kuma kiristoci suka ce isa dan Allah ne su kuma yahudu suka ce uzairu dan Allah ne kowane sai da suka jingina ma Allah da. to shi yasa sai aka hada anan aka ce duk qalu ittakhadha Allahu waladan suka ce wai Allah na da da la ilaha illallah ya za a jingina ma Allah da wanda shi shine mahalincin kowa da kowa da jingina da ga mai da kai ne nan aka ce baka da da za a ga kamar kana da na saboda kai gajiyayye ne kila kana buƙatar tallafi daga ɗanka amma Allah subhanahu ta'ala jingina masa ɗa ko mata wannan naƙasu ne ga Allah shi yasa Allah ya kore ma kansa shi yasa kalma ce mai girma wacce suke a can cikin suratun maryam Allah ya gaya mana irin girman kalmar shi yasa nake ganin baike nake ganin wawancin matasanmu a yau da suke son su rika nuna ƙaunar su ga kiristoci ƙaunata suna kiristancin su kuma suna musulunci ba wai ƙauna na su jawo su zuwa musulunci ba kirista da yake cewa isa allah allah allah maryam allah bari ku ji abin da allah ya ce wa qalu takhadha rahmanu waladan لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر Jibalu hadda. anda da aulin rahmani walada wama yan bagi lirrahmani an yattakhidha waladan in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda wannan ayoyi suna cikin suratu maryam inda zaka ga cewa kana ganin kiristoci suna kan wani abu har kai sha'awarsu har ba ka kyamarsu ka yi aski irin nasu wandanka irin nasu su irin nasu ka sa ɗan kunna a kunnen ka kai wane ne kana tafiya irin tasu to ga abin da Allah ya ce wa qalu takhazallahu ko wa rahmanu walada suka ce wai mai rahama ya rike da sai Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda hakika kun zo da wani abu na ƙarya ƙarya ƙarya ce wannan zunzurutunta takadu samawati yatafattarna minhu wannan kalmar da kuke faɗi Allah na da ɗa sama ta kusa ta rikirkito ya tafattarna ta tsatsage minhu saboda magana ku da kuke ci Allah na da ɗa watan shaqqul ardu ƙasa kuma ta tsatsage sama ta kekkece ƙasa ita ma ta tsatsage wata khirul jibalu hadda duwatsu su ma su famfatse su ragargaje kalma ɗaya an da aulin rahmanu walada da a wanda kuke cewa wai mai rahama yana da ɗa ba haka suke faɗi bane a coci yanzu har da hausa an fassara abin da hausa za ka ji an yi baibul na hausa yanzu an yi wani filatanci an yi wani wani ɗan rediyo memori ne ko me haka yake ɗan ƙarami da baibul a ciki sai ka gaba filati ne a jeji an bashi yana ji wa'azi da filatanci na baibul wa'azi da hausa yana ta ji dole da ƙarfin tsiya sai an mai da 'yan arewa kiristoci kuma mai wannan abin da yake faɗi kalma ce da an da audu rahmani waladan kalman nan da suke jingina ma Allah wai mai rahama yana da ɗa wa ma yan bagi lil rahmani an ya tattara waladan Allah ya ce bai kamata ba mai rahama ya rike ɗa in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda ai duk abin da ke cikin sammai da ƙasa gobe kiyama za su zo mai rahama ne abdan a matsayin bayi masu bauta ba a matsayin wani ɗana ba ne dukka bayi ne isa shi kan shi isa ɗan maryam bawa ne na allah ko manzon allah wannan shi ne magana gaskiya ba abin da kiristoci suke faɗi ba wannan duka allah ya kore amma yau sai ka ga ɗan musulmi na sha'awar kiristoci Allah ya ce a ahsahum wa adda wa bai kyama duk za a kirgi za a lissafi kowa abin da aka aikata da abin da aka yi da su mutanen ba wanda zai ɓoye ma Allah wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda duk bayi za su zo ma Allah kuwa farda shi kadai ba wani wanda zai zo da iyayensa su kare shi su taimaka mai ko mai gidansa ko wani family na shi a'a kowa zai zo kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan kowa shi kadai zai zo ma ubangiji to ya uwa muna jin wannan ayoyi me alaka ka da kirista in ba ka kira shi zuwa ga musulunci ba amma ka rika sha'awa abin da yake yi ka sarka fa sarka ka sa dan kunne ka yi aski ko kuma ka yi kitso ka rika tafiya kana wani jajjefa kafafu wai saboda haka kaga yan kwallo na yi na duniya manya-manyan arna sannan kana sa wando rabin wai kana bugu da kafafu kana wata tafiya ta banza da wofi wai kai a dole kana koyo da wanda suke ba musulmi kuma dan musulmi wurin kakanka ka gada ko wurin babanka wannan shigar da kake yi sa kananan kayan da kake yi wurin waka koya su suna jin daɗi kana koyi da su shi sa daga nan kuma sai ka kana sha'awa kana sunsunawa sai ka ga wata in ba sa'a ba sallan ma ana neman ka yi ta ana fama da kai Allah ya tsare saboda haka ya 'yan uwa dole ne mu tunatar da kanmu irin waɗannan ayoyi saboda Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata gare shi huwal gani Allah mawadaci ne ɗa kuwa mabukaci ne ke neman ɗa shi ko Allah mawadaci ne shi yasa ce huwal Ka kaga za ka ce man fi samawati nan kuma ka ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ba a nisa ba aka maimaita to wanda ke da sammai da kasai da abin da ke cikin su nasa ne yashi kuma za a ware wani da ce na shi ai annabi isa ma bawa ne na Allah kuma manzon sa ne in indakum min sultanin bihaza kuna da wata hujja ne na faɗin wannan maganganu na jingina ma Allah ɗa a taquluna ala Allahi ma la ta'lamun ko kuna faɗa ma Allah abinda ba ku sani ba qul innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kaziba la yuflihun duk masu jingina ma Allah ƙarya ba za su rabauta ba har yau har gobe a nan ne ake cewa duk abinda zaka a yi addini ka tabbata kana da hujja kana da dalili Allah ya ce annabi ya ce ka yi amma babu hujja haka kawai ka kirkiro abu kana yi har ka kirkiro wani dalili na karya ka ce Allah ne ya ce a yi manzo ne ya ce a yi kuma babu to lalle ƙarshen al'amari masu wannan ba za su ci nasara ba shi yasa gaskiya ita take dorewa, ita kuma karya fure take ba ta 'ya'ya kuma duk banyan laifuka da Allah ya zayyana babban laifi shine jingina ma Allah karya eh hatta mushrikai wanda shirka za su yi to laifinsu yana ƙasa da jingina ma Allah karya ita ce babban laifi daga ita sai shirka sai kuma sauran fawahish haka za su taho duka Allah ya tsare mu eh Allah ya ce mata'un fi duniya duk abinda masu wannan suke jin daɗi ne na nan duniya mata'un eh fi duniya duk a duniya za su ji daɗi su ƙare summa ilaina marjuhum sannan zuwa gare mu su take kuma jiya mun faɗi cewa makoman nan yadda za a koma wani ba zai makale ba wani ba zai tsallake ba ka san nan duniya ce ka tsallake ka tafi inda ba inda ake neman ka ba ka ce ka sha kuma a baka mafaka sannan ka makale ka ki zuwa ya ta fama da kai ko kuma in ka je gaban da za a yi maka hukuncin ka faɗi wai kai baka da lafiya Eh, ko ba haka ake ba yanzu wai har wata doka ce ma yanzu in ka ce ba ka da hankali shikenan duk laifin da kai duk kisan kan da kai in ka ce aka kai aka ka takarda da shi shikenan magana ta wuce ba ka da hankali a ji malam zalici da fana ce kisan kai eh kirarin kisan kai wai sai a je sakatiri sai a karɓo takarda wai yana da mai problem na na kwakwalwa shikenan ya kashe banza kenan duk wannan a duniya za a yi allah shi ke da sama da ƙasa kuma wurinsa za a koma ko ba inda za a gudu shi yasa sai allah ce sun manu zikuhumun azabar shadida su wanda suka kafirci suka jingina ma Allah ɗa, da sauran kafirai suka mutu suna kafirci ba su tuba ba Allah ya ce za mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani bima kanu yakfurun saboda abin da su kasance suna yi na kafirci Allah ya tsare mai Allah wa alaihim naba'a nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala allah hmm. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ۖ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون نعم الله مرحبا يتشي واتل عليهم نبأ نوح karanta masu kalabarta masu labarin nuhu alaihi salam idh qala liqaumihi lokacin da ya ce ma mutanansa ya ƙaumi in kana kabura alaikun maqami ya ku mutane na idan zama na a cikinku yana damun ku wa taskiri bi ayati la da wa'azin da nake muku da ayoyin Allah fa ta tawakkaltu to ni yanzu da Allah na dogara fa ajmi'u amrakum ku tattaro duk al'amarinku ku wa shuraka'akum da ababan tarayyaku ku da kuke bauta masu ya gusa su ya uka da sauransu sun mala'ikun amurkun alaikum gumma sannan abinda ma za ku al'amarin naku kai ya zama a koye ya zama a fili sun makadu ilayya sannan ku zartar da duk abin da kuke so ku zarta a kaina wala zuru na ku saurara ma al'amari ya kai al'amari kenan annabi nuhu allah maɗaukaki yana gaya ma manzansa ya yi haƙuri za a kasanta mai labarin annabawan da suka zo kafinsa da irin gwagwarmai da suka sha da faman da suka sha shi ma yanzu wannan mutane na makka da yake ta fama da su sun ƙi karɓar da awar suna ta neman su cutar da shi to bari a ba shi labarin annabi nuhu da mutanensa annabi nuhu shekara nawa ya yana wa'azi hmm? shekara 950 shekara dubu ba shekara hamsin yake ta wa'azi duk wasu nau'o'in wa'azi ba wanda bai bi ba lailan naharan sirran jaharan duk wasu usulubu da'awa da ake bi ba wacce bai bi ba annabi nuhu ya gana da masu kuɗin ya gana da talakawa ya gana da wayayyu da dai ba wanda bai duk hanyar wa'azi ba wacce annabi nuhu bai bi ba shi yasa za a karantar da har yau abin nan usulul da'awa sai an karanta maka dawar annabi nuhu to shine aka fara gaya ma annabi kissar annabi nuhu da mutanensa inda al'amari ya kai al'amari har ya kira ya kira ya yi wa'azin ya yi da'awar amma sun ƙiji ƙarshe ya kuma kawai yanzu ma dai bare addu'a kawai eh addu'a zai a kansu da da'awar ya yi sun ƙi shi ne sai Allah ya ce watula alaihim na ba'anuhin karanta ma mutanenka labarin wato kisar annabi nuhu alaihi salam izi li qaumihi lokacin da ya ce ma mutanansa ya qaumi kun ga magana ta girmama kenan ya qaumi da girmama bai ce kawai ya gatsa musu magana ba ya ku mutane na hmm? in kana kabura alaikum maqami idan daɗewa ta a cikin ku zamana a cikin ku shekara 950 ina wa'azi yana maku wato ya dame ku kamar wa'azin ya ishi ku kenan wa taskiri da ayatillah da tunatarwa da nake muku da ayoyin Allah kun ga fa da ayoyin Allah ne ba da wayansa ba yake wa'azin duk annabi yana wa'azi ne da hujjoji da dalilai haka kuma wanda yake koyi da manzanni da a wasu Allah ya ce ne annabi ya ce bisa fahimta magabata to yace da tunatarwa da nake muku da ayoyin Allah in wannan ne kuke gaba muku da iya ishe ku to shikenan fa alallahi tawakkaltu ni yanzu da Allah na dogara kaga kenan wannan shine aikin da'iya kullum da duk wani mai cutar da addinin musulunci da duk abin da kafirai suke yi to ana buƙatar su mumine su koma su dogara da Allah sadaka mumine za su bar Allah su koma suna dogaro da kafirai to shikinan wannan an yi saki me ake cewa an saki reshe kama gayi kun tafi kuna neman yadda kafirai kuna neman taimakon arna kun bar Allah ba ku dogara da shi ba to sai Allah ya bakku da arnan dama sun fi karfin ku sun fi ku makamai sun fi ku tattalin arziki sun fi ku siyasa duniya shikenan sai ku zama tuwon tishe gaban su amma annabi nuhu da aka kai wannan gargarar sai ya ce to shikenan ko me ce sai ce fa alallahi tawakkaltu ne kam yanzu da Allah na dogara shikenan wanda ya dogara da Allah ba Allah ya samu shi ba amma ya tawakkal alallah wa huwa hasbuhu sai ya ce fa ajmi'u amrakum duk ku tattaro kullakullan ku yanzu je ku yi tunda na dogara da Allah ba abin da zai man wa shuraka akum da ababan da kuke tara Allah din wannan gumakan da kuka rika su ya husa su ya uka su nasar duk ku je ku tattaro da su din eh summa la yakun amrukum alaikum gumma sannan in ma za ku yi ma abin kar ku yi a cikin sirri humma kenan cikin ɓoye in za a yi abin a yi a fili kamar lokacin da aka zo za a yi taralliya ko tsakanin wani annabi ne annabi musa lokacin da 'yan sihiri sai aka yi a yi a filin allah a zo a yi kuma ranar idi ma kowa na kallo to haka shi ma ya ce ku daina yin kulle-kullen da kuke man in kar ku yi shi cikin ɓoyi ta ɓoye sun maƙazu ilayya sannan ku yi hukuncin da duk za ku hukunta ku yi ma eh wala tun zai nuna ku saurara kaga annabi anan ya fusata kenan asan annabi nuhu shine addu'a ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayyaran ya Allah kaka bar wani gida na kafirai a ban kasa gida innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala la yalidu illa fajiran kafara wannan addu'ar yayi addu'ar annabawa kamar yankan wuka ne Allah ya karba shi kenan aka karba masa sai aka umarce da abin da zai yi shine zai kera kwale-kwale yi kwale-kwale aka zo ana mashi izgilanci a ya suka ce har zuwa suke suna kashi a ciki don izgilanci sai aka zo aka sa masu cuta sai ya zama kashin da suka yi su shi za su kwasa su shafa shukar ta warke da suka gama kwashe kashin da suka shafa mu jirgi ba haka Allah yake ba ne. kusan da wato makiyin Allah ya sai kaga Allah ya nuna mai bai isa ba suka suka gama izgilanci shikenan daga nan kuma aka buɗo ruwa daga sama da ƙasa tunda yi addu'a Allah ya halaka kowa da kowa ashe dan shi yana cikin bai sani ba haka Allah ke ikon shi hmm. eh, ya kurzu alhayya min almayt ya kurzu mayyita min alhayya kenan sai gashi ɗansa ashe shi ma yana cikin su da halakawa ta zo da shi aka hada aka share kuma ku dubi iko na Allah yadda aka mutana annabi Nuhu shi mutane annabi Musa Fir'auna yadda suka tafi teku dama kuwa san teku ai za ta halaka dama shi ba ruwa sama babu ƙasa sai ga shi ruwa ya fara bubbuga daga inda ake gasa biredi eh tanderugo daga nan ruwa ya fara kulluwa kamar wasa kamar wasa sai kuma ya ta ruwa sama ita ma ta fara zubo da nata sama da ƙasa suka haɗe da ruwa ba wanda ya tsira sai wanda ya shiga cikin wannan kwale-kwale su kaɗai suka tsira ƙisoshi ne suna nan cikin alƙur'ani wurare daban-daban an kawo su yanzu ba lokacin faɗaɗawa ba ne a nan annabi dai wato nuhu abu ya yi zafi ya yi addu'a ya ce kar a saurara mai mai allah ya ce فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين نعم to Allah ما ya ce wato فإن توليتم ya ce idan kuka juya baya akan wa'azin da nake muku kun ƙiji in ji annabi Nuhu kenan amma sa'altukum min ajal ni ban tambaye ku wani lada ba ka san ka tambaye mutum lada sai ya ce zai daina baka ko eh albashi yake baka in kun kimiya abin da gwamnati ya so sai ta daina baku ko ba shi bane karkashin wani kake bakin yadda yake so to annabawan Allah su ba karkashin kowa suke ba karkashin wato dokar Allah suke da aikin Allah da suke yi kun gane shi yasa duk mai da'awa yana bukata ya sami istiqlali ne za ka zama cewa karkashin wani kake to zai zama faɗin gaskiya zai maka wahala zai maka wahala sai ya ce anan. wato ainihin fa ma sa'altukum min ajrin ban tambaye ku wani lada ba in ajriya illa alallah ni lada na ba shi ga kowa sai ga Allah wa umirtu an akuna min almuslimin kuma ni an umarce ni in kasance daga cikin masu miƙa wuya na'am kaga abinda annabi nuhu ya gaya masu kenan wannan yana gaya masu ne hanya ɗaya ce kawai eh in suka juya baya suka ƙi to su je dama bai ce ga wani lada da dole zai za su ba shi ba saboda wa'azin da yake masu kaga inda da shi ba sai su daina ba to babu bai bukata ladarsu su yana wurin Allah sannan da yace umirtu an akuna minal musulmi wannan kalmar wato ta zo wurare da yawa a cikin alkur'ani kuma manzanni da yawa kaga akwai nan da shi yanzu ga abin da ya faɗi ko hmm. annabi nuhu shi ma irin wannan ta zo yace umirtu an akuna minal musulmi a cikin na hari. wa umirtu an akuna minal musulmi wato an umarce ne kasance daga cikin masu miƙa wuya masu bin dokokin Allah al-islam shine al-islamu lillahi bit tauhidi lan qiyadu lahu bid da'a wal khulus min ash-shirk wannan shine musulunci ka miƙa wuya gaba ɗaya kamar raƙumi da aka laka miƙa ma Allah sai da aka ce da kai shine musulunci ka tsarkake Allah da bauta ka kaɗaita Allah da tauhidi sannan kuma ka nisanci shirka wannan shine musulunci to duk manzanni shi yasa musulunci shine addinin dukkan manzanni kun ga shi annabi nuhu ya faɗi a can wa qala ta'ala an ibrahimul khalil shi ma ibrahimul khalil haka nan ya faɗi irin wannan kalmar iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ko eh iz qala lahu rabbuhu lokacin da Allah ya gaya ma wato qala lahu rabbuhu ubangijinsa shi annabi Ibrahim ya gaya masa aslim ka miƙa wuya qala sai ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin halittu wasa biha Ibrahim banihi wa yaqubu sai annabi ibrahim ya yi wannan kalma ga 'ya'yansa kakab wa yaqubu shi ma haka ne yaqub ya ce ya bani wato ya bani ya ya ku ‘ya'yana inna allaha tsafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun lalle Allah ya zaɓa muku addinin musulunci ya zama shine addini kar ku yadda ku mutu sai kuna masu miƙa wuya illa wa antum muslimuna sai kuna masu miƙa wuya to dan me yasa yanzu musulmi su ta abubuwa na alamun ridda yanzu mutum ya faɗi kalma aka auna ta a ma'auni na ridda ce gashi abin da annabi wato ibrahim ya wasiya ma 'ya'yansa dukkan su yarda su mutu sai suna musulmai kenan wa qala yusufu annabi yusuf shi ma haka kalmar musulunci ya faɗe ta ce, rabbi kada ataytini min al-mulki wa allamtani min tawil al-ahadith fatir samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa ne bis salihin ku ji maganar musliman hmm. duk haka suke ta zuwa ko eh annabi ibrahim ce rabbi ya ubangiji kad atetini min mulki hakika ka bani mulki cikakken mulki wa allamtani min ta'wil al ahadith ka sanar da ni fassarar mafarki fadirar samawati wal ard kai ne makagin sammai da ƙasa anta waliyi fid duniya kai ne majibinci na a duniya wal akhirah da lahira tawaffani muslima ka annabin Allah annabi Yusuf yake addu'a ya Allah ka rasar da ni ka matar da ni ka karɓe ni ina musulmi eh kai kana wannan addu'a kullum kai ta addu'a ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulubi sabbit dini sabbit qalbi ala dinika annabawan Allah suna wannan addu'a yace wato ainihin ka karɓe ni ina musulmi wa alhiqini bisalihin kuma ka riskar da ni a cikin salihan bayi eh Allah ka saka mu cikin su haka annabi Musa alaihi salam kalmar islam shi ma haka ya ce ya kaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum Musulmi cikin surati yunus ayata 84 tana wato ainihin gaban mu kenan za mu karanta ta annabi musa ya ce ya ku mutane na in kun kasance amantun billah kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu ko fa da shi za ku dogara eh in kuntum na in kun kasance ku masu miƙa wuya ne kai haka nan hatta sahartun fir'auna yan sihiri da fir'auna ya tattaro ya ce duk su zo a yi ƙure da annabi musa alaihi salam su ma karan kansu da suka zo suka ga ayar allah suka ga mu'ujiza ta ubangiji hmm. suka miƙa wuya mai suka ce suka rabbana afirga alaina sabaran wacce wafana musulmi hmm. lokacin da fir'auna ya ce ah yanzu ya za ku yi imani da shi kafin maku umarni zan daddatsa kafafunku da hannuwa bisa saɓani kafar da hannun dama kafar hagu ko in tsintsire ku sai suka ce me suka ce sai suka ce rabbana ya ubangijinmu afirga alaina sabaran ka kwarara mana hakuri ya ubangiji hmm. E duk abin da fir'auna zai mana ya je ya yi wata wafana musulmi ka rasar da mu muna musulmi in kashe mu zai to ya kashe mu muna musulmi mu koma kafirci na fir'auna dai har abada to ka duba dan Allah yan uwa musulunci yadda yake dukkan wanda suka gabata sun zo ne da kalma musulunci wa qalat bilqisu bilqis ai mun san kissa bilqis ko mm. tace rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin lokacin da aka kai mata wato da'awa kenan lokacin da ta zo cewa ta rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji ni na zalunci kaina na abin da nake na bautar rana da bautar abubuwan halitta zalunci ne ne kaina wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin na miƙa wuya tare da annabin nan Sulaiman din mun miƙa wuya ga Allah ubangijin halittu kaga ita ma miƙa wuya ce zuwa ga musulunci mun gane da kyau musannan sai wato ainihin ƙala ta'ala inna na taurata haka ne eh inna na taurata fi hudan wa nur yahkumu biha yunawa ko alladhina aslamu kaga dukkan annabawa gaba daya wanda suka zo bayan annabi musa wanda suka aiki da attaura su ma gaba ɗayansu shaka allazina aslamu wanda suka mi kauya kun gane a shekara ga wani tunanin wani abu addini ba musulunci ba wannan shirme ne bayan nan banda wannan ayar wa qala ta'ala wa iz awhaytu ila ila alhawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun cikin suratul ma'ida kenan dangane da annabi isa ya ce wa iz auhaitum ilal hawariyi lokacin da na yi wahayi zuwa ga hawariyawa an aminu bi su yi imani da ni wa bi rasuli da manzona ƙalu suka ce amanna mun yi imani washhar bi annana muslimun kuma ka shaida lallai mu masu mi kauya ne masu musulunci ne kenan kun gane wa qala khatamun rusuli cikamakin manzanni manzo sallallahu alaihi wasallam kenan sayyidul bashar shugaban manzanni gaba daya shi sai ya ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kun ji abinda gaba ɗaya ne ƙarshen tikati kenan hmm. shugaban manzanni cikamakin annabawa ya ce inna salati wa nusuki sallata da yankana wa mahayaya da ta ka cokan wa mamaki da mutuwa ta lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin halittu da wannan ayar ce ake cewa ka raba addini daban siyasa daban ko eh ofis daban masallaci daban kasuwa daban eh masalla wannan ba musulunci ba ne ƙuli ina salati wa nusuki wa mahayaya duk rayuwa gaba ɗaya musulunci ce siyasa ka in za ka yi ta zama tsari na musulunci kasuwancinka tsari na musulunci fataucinka na musulunci ofis ɗinka ya tafi bis tsari na musulunci duk abin da mai mahayaya aka ce ba wai musulunci a masallaci ne kada an zo sallah ba shi kenan kuma an gama sai a tafi kuma abin da aka ga dama haka 'yan duniya suka ce wai a raba duniya daban lahira daban duniya ita ce duk harkar ta duniya neman duniya ka kawo Allah ba wani halar ba haram eh ka yadda kawai za ka sami duniya ba ruwanka da wani abu ya maka kan da garki har a ce ma wancan haramun ne wancan riba ce wancan riba a da riba da riba duk ɗaya haka 'yan duniya suka ce shi ko musulunci a'a ga abin da manzo aka ce aka gaya masa kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin dukkan suna na Allah ne gaba ɗayan su ubangijin halittu sai aka cika da cewa la sharika la ba shi da abokin tarayya shi Allah wa bi zalika umirtu haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon masu miƙa wuya a cikin al'ummata annabi shine aka aiko ma ikra aka aiko mai da ya ayyuha mudassir shine farkon masu mi kauya shi yasa annabawa yan uwa gaba ɗaya zo a cikin hadisi ingantaccen hadisi mun karanta shi a baya anan nan kasir ya sake maimaita mana shi cewa su annabawa dukkansu wato na hannu ma'asharar anbiya auladu allatin waliduna wahidin mu annabawa dukkan mu 'ya'yan uba ne ɗaya addinin mu ɗaya ne gaba ɗayan wato abin da ake nufi iba Allah kaɗai duk annabawa ka aiko su su bauta ma kuma su kira a bauta ma Allah shi kaɗai ka haɗa shi da kowa abin da ake nufi wato auladu allatin ay al-ikhwatu min ummahatin shatta wal abu wahidu hmm. so annabawa ka iya cewa kamar mai gida ne da matansa daban-daban yana kowane ɗaki da 'ya'yansa ko kowane da wato da uwarsu amma babansu wa babansu ɗaya tsatso ɗaya daga tsatsan baban da suka fito to haka annabawa suke shari'o'insu daban-daban kowane annabi da shari'arsa da tsarinta tsarin azuminmu daban irin na yahudu daban hakanan sallanmu hakanan zakkanmu to haka kuma ɓangaren ko tauhidi duk gaba ɗaya abu ɗaya ne kamar yadda suke uba ɗaya to haka nan tauhidi ma dukkan annabawa suna kira ne kan a miƙa wuya ga Allah shi kaɗai a bauta masa shi kaɗai ka a tara shi da kowa kun gane da kyau a gaba فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا نعم فانظر كيف كان عاقبة المنظرين الله مدوك كيتش فكذبوه سمتنا النبي نوح دمك مغانا فكذبوه سيسك كريتشي Allah ya ce fa najjaynahu sai muka tseratar da shi wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi na mutanensa da suka yi imani fil fulki a cikin jirgin nan waje alnahum khala'ifa sannan muka sa su suka zama maya bayan an halaka waɗancan wa agharaqana alladhina kadhabu bi ayatina hmm. muka nitsar da waɗannan da suka karyata da ayoyinmu domin ruwan tufana da ya zo sama da ƙasa da ta haɗe gaba ɗaya ba wani wuri da za a fake a makale in ba cikin jirgin ba to haka Allah ya ce su kan muka sanya su mamaya su kuma waɗancan da suka ta annabi nuhu tsawon lokaci na ta wazi suka ki Allah ya ce muka nutsar da su saboda me ƙaryatawa da suka yi mana hanzur fa kana aqibatul munziri munziri duba na tsin a hankali ka duba ka ga yaya karshen munzari na wanda ake magarga iyaye kasance in an ce munzari na da fataha wanda ake magargadi an ce munzirina wanda suke gargadi kenan ya karshen wanda ake magargadi su kangare ya yake zama wannan ana gaya ma annabi ana gaya mana yi hakuri su mutanen makka da ma kafirai hannu yau hannu gobe su sani duk wanda zai ma Allah tawaye to ya ƙarshen tawayen nasa yake zama su kuma masu gargadi annabawa da manzanni da salihan bai da suke wa'azi su kuma ya nasu yake zama su su sami kubuta su tsira sannan su kuma waɗancan a halaka su shi ma annabi ya haƙuri da abin da ake masa ya jure ga wasu wanda suka gabace shi an masu saboda haka ina ga saboda yanayin lokaci anan za mu tsaya su shi na annabawa da za mu mun fara ji ne yanzu dukkan abin da ake so ka ji zama wa'azi kai a gare ka dan kai ka gyara naka halin kada ka zama irin abin da mutanen su suke na kangara kai ma ka kan gari Allah ka samu dace Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wannan qur'ani Allah ya sa zama ceto a gare mu Allah ya ba mu dukkan albarkar da take tattare da shi Allah ka sa qur'ani ya zama haske a gare mu Allah ya shirye da mu Allah ya shirye da matasan mu zura'a mu Allah ya shirye mana da ita dukkan al'umma mu Allah ka shirye mana da su wannan yanayi da muke ciki na damuwa da wasu ke ciki musamman harkar tsaro Allah ka yayi Allah ka kawo zaman lafiya muna tawassuli da sallolinmu da ibadunmu da azuminmu da sadakokinmu Allah ka yaye abin da ake ciki na damuwa Allah ka sa ya zama tarihi Allah ka ba mu aminci ka ba mu zaman lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار